آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya sake ba mu damar haduwa a wannan farfajiyar makaranta kulliyatu abubakar majidadi al-islamiyya da ke nan cikin garin argungu a wannan jiha ta kebbi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora kamar da kuka sani kowace ranar narba rana ce da muke haɗuwa domin tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon Allah ya shige muna gaba kasancewar duka malamanmu da suke muke karatu tare da su ba wani ɗaya daga cikinsu da ya halarto don haka za mu ba ɗaya daga cikin malamanmu kuma iyali na domin ta ja karatu domin mu yi tafsir ya yi wani ya ji sautin karatu ya ce to ya za a ce mace ta ja ma namiji na tabbatar da dai ba laihi ba ne amma kuma ba laihi ba ne mutum na iya bincikawa iyali na ta. ba wai wata ɗalibata na sate karatu ba kada ya zama wani abin surutu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora muna cikin wannan sura mai albarka suratul a'raf mun tsaya daidai aya ta nawa aya ta ashirin aya ta ashirin da shidda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya bani adama Ya bani Adama ƙwade an zalna alaikun libasan wari sau'atikun wari sha, wali ba ta taƙawa zalika kwai, zalika min ayatin lahi la'allahun ya zakaru. Malaiti sun ma'akabal ƙistatu bi ma ya ati, bayan da karatun da muka yi shekaran jiya yi mana bayanin abubuwan da suka waru tsakanin annabi adam alaihi salatu wassalamu da iyalinsa da abin da ya waru na iblis malaiti summa aqabal qissa bima ya'ati sannan Allah subhanahu wata'ala ya ta'qibin wannan qissa ma'ana ya bi wannan qissar bima ya'ati da abin da zai zo ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah ya ce ya bani adam wato ya ku ya'in adam kada zanna alaikum libasan Allah ce hakika mun saukan muku da sutura kada anzalna kada alaikum libasan hakika mun saukan muku da sutura lafazin zanna alaikum ai khalaqana wa anzalna lakum wato mun halitta muku kuma mun saukar muku bi tadbirati samawiyat ta inda Allah subhanahu ta'ala ya tsara sammai wa asbabu nazilatun minha da kuma dalilai wato da suke saukowa daga sararin samaniya kawammi dalilin da zai sa a sauko da ruwa male ce kalmatsari lil qutun wato kalmatsari kamar ruwan sama da Allah yake saukowa lil qutun domin kada ta tsiro kun ga ruwan sama ne Allah subhanahu wataala yake saukarwa idan ya saukar da waɗannan ruwan sama sai mi sai kada ta sauko wal da kuma kattad an gane ko wal da kuma kattad wasuf da kuma abinda ake kira suf kun faici duk ga wasu sinadarin wasu abubuwa ne hudun kaɗa bayan da za a yi abin nan kaɗa a iya samunta sai an yi mi sai an yi ruwan sama idan aka yi ruwan sama sannan wannan iccen da ke bada da kaɗa sai ya hito an gane sannan walkattan da kattan shi ma nau'in wani abu ne da ake sutura da shi shi ma asali ne ana yi ne da mi da kada Wasu shi ma gashin sufi wa ha mala ya ce libasan ta sha baha libasu abukun filjanna wato Allah ya sauka muku da wata sutura wadda ta yi kama da suturar wato abawaikun filjanna iyayenku a cikin aljanna Allah ya sauka muku da sutura irin suturar da iyayenku da suke cikin aljanna annabi Adam da nana Hawwa'u wato suka yi amfani da ita to menene hikimar saukan muku da wannan suturar Allah ya ce wari sau'atikum Allah ya sauka muku da wannan suturar ne yuwari sau'atikum ya fi duniya sau'atikum domin Allah yana son ya suturce al'aurarku ya suturce mummunanku me mummuna al'aurarka a tsara addinin musulunci haramun ne wata mace ta kalli al'aurar wata mace haramun ne ɗa namiji ya kalli al'aurar ɗa namiji kai akwai malaman da ba ka ganin kai al'aurar kama bai kamata ka kalle ta ba duk da ka kalli madubi kana sakitir haka nan kalli madubi bai dace ba saboda mi munin ka kalli al'aurarka an gane ko amma dai gaskiyar magana dan mutu ya ga al'aura sai ba iya cewa ya ga lahi kazalika dan miji ya ga al'auran mace bai lahi ba mata tai an fahimta mata don ta ga al'auran mijinta bai zama lahi ba a shari'ar musulunci ba hana ba amma a ce wata wai dan tana kawarki kama abin da ya waru yanzu ga wata mata da ke kira Maryam Butko cewa cikin uzurin da take basuwa wai abin da ya sa aka ganta zandir wai abin da ya waru ta tuna wata rana suna tare da wata kawarta ta sani ba ta yato da wurin wanka tana zandir sai wannan kawarta ta ta dauki wannan hoto to koyaya daidai ai bai kamata a ce kawarta ta ganta zindir ba wannan yana nuna rashin tarbiyya wannan yana nuna rashin kunya don haka wannan ɗabi'u ne waɗanda ba ɗabi'un matan ƙwarai ba mace ta ƙwarai ba za ta yadda wata ƴa mace uwarta ta al'aurata ba sai dai mijinta na aure haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ihfas aurataka illa min imra'ataka yace ka tsara al'auraka sai ga mi sai ga matarka ta aure mace ta tsara al'aurata sai ga wa sai ga mijinta na aure kowa kai ya ga al'aurata sai mijinta na aure to amma yau abubuwa na zamani sun kai yau mace ta yi zindir ta ɗauki hoto ta tura mu wani ɗa namiji kuma ba mijinta na aure ba namiji ya yi zindir ya tura mu wata ɗiya mace kuma ba mata ta ta aure ba wai da sunan soyayya wai da sunan ƙaunayya wai da sunan lobayya ko dai me za ka kira shi suna ne mumuna. wanda waɗannan ɗabi'un musibu ne yau a ce al'umma sun shiga waɗannan abubuwa Allah ya kare mu don haka Allah ya ce ya bani adam kada anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum mun sauka muku da wata irin sutura wadda za ta suturce muku al'aurarku a nan duniya sannan warishan Allah ya ce kuma mun sauka muku da rish ne rish wa huwa ma yatajammalu bihi min asiyabi abinda ake ce ma rish irin abinda mutum zai yi ado da shi na sutura mun sauka muku da shi nau'in sutura iri-iri na ado da kwalliya wanda kuke gani kuna amfani da shi kayan Allah ne hajar Allah ne da Allah ya ga dama yau kina tahiya sai ya kwace haja in ya ga dama sai ya miki haka an gane ko ta saboda haka duk mutumin da yake sakaci da waɗannan abubuwa yana iya shiga matsala akan wannan Allah ya ce kada anzalna alaikum libasan yuwari sau'atukum warishan sai Allah ya ce wa libasu taqwa bayan da Allah ya saukar da sutura nau'i biyu to ga ta uku wannan yana nuna mana kenan ashe nau'in sutura da mutum ka wanda shi iri nawa ne hijabi iri nawa ne hijabi iri uku ne akwai mi libasun yuwari sau'atikum sannan akwai rishan sannan akwai libasun takawa to duk wanda kissa hijabin da za ki sawa ko surar za ki sawa to ana son ki kiyaye da waɗanga abubuwa libasun ati kum hijabin musulunci kenan lalle kada ki sa hijabi a ce ana ganin su ɗinki kada ki sa riga ana ganin siket ɗinki kada ki sa riga ana ganin breziya ɗinki kada ki sa hijabi ana ganin abin da ke cikin jikinki wannan ba hijabi ne ba suna ne tabarrush rashin kunya aka ce mishi ba hijabi bane kada ki sa hijabi ana ganin cinyoyinki ana ganin kuibinki ana ganin tumbin cikinki ana ganin tudun kirjinki kada ki wannan wannan duk hijabin da zaki sawa ya matse miki jiki ya hidda kirjinki ya hidda bayanki ya ya nuna suturarki wannan ba hijabi ne. ko hijabin da zaki sawa yana da wato dau abin nan kauri irin wanda kuma yana iya liƙewa ga jiki in ya liƙe miki ga jiki sai suturarki ta bayyana ba suturan musulunci ta ba Suturan musulunci tana da siffofi da malamai suka zana sai sun haɗa su za a cake sa hijabin musulunci shi yasa Allah ya ce kada anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warishan mun sauka muku da kaya na ado ashe kenan akwai sutura ta ado ita kuma kayan ado kayan mijina cikin gida in ki zauna daga ke sai mijinki in dan suke miniske zaki iya sawa in ki fahimci shi ka birge shi sai ki samu miniske irwa da ingo zaka sa miniske ke ma cikin gida ki zama da abinki ba laihi bane an gane sutura ta ado ita kuma wannan ta miji ce da uwan miji da uban miji da waɗanda ba muharramanki ba an gane ko duk wanda yake muharraminki shine zai iya ganinki da sutura ta ado jama'a muna fahimta kaya na ado irin waɗannan kaya da kuke sa in za ku da gidan biki da waye kaga mace za ta yi ta tasa kaya nan kirjinta waje nan kazanta an yawa gele wallahi ba su tura kware ta ba in za a yi ta ba a sa su amma a cikin gida ana iya samu miji ya gani za ki je inda uwan miji kina iya sa sutura ki ta ado ki sa wurinta ki cire hijabinki ta gani ta ga ɗanta ya iya kiyo ko ba haka ba zaki je inda mahaifiyarki kina iya zuwa ki sa kaya waɗanda za su bayanar da tsintsiya hannunki da wane ne wane ne dukki don mi mahaifiyarki ta ga mijinki ya iya kiyo duk ya halatta amma za zaki hituwa waje sai ki bi suturan musulunci ki rufe jikinki Allah ya ce ba su takawa kuma Allah ya sauka muku da libasu takawa menene libasu takawa shine al'amalu salih aiki na kwarai shine libasu takawa aikin kwarai ki aikin kwarai ko ke sa hijabi mai kabri wanda ya cika duk ka'idojin da anka ambata sai ya zamana kuma baki da aikin kwarai wannan bai kare ki da haka ita ma sai ke samu wannan sutura ki wa kanki ado da jin tsoron Allah ki wa kanki kwalliya da tsoron Allah shine walibasu takawa malaci al'amalu salihi wasumtul hasan Ina daga cikin libasu taqwa asumtu alhasan kyakkyawan shiru menene kyakkyawan shiru man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda zai yi magana to ya faɗi alheri in abin nan ba alheri ne bakin ki gare ki amma ga kunan kun zama zubawa ɗaya aka zuba ratu zubawa ɗaya wata kai ta yi ta surutu ba ta hadda bugun wani zai ya ki jiya an ci an kai za an kai ka kake zama haka nan ba a son mutum ya zama mai yawan surutu ko ko mata wurin ku yawan surutu ado ne kuma sai kwalliya in dan kabu kabu an ka an kama zuba mai sun ga ta nan zubawa kai na ka sani baka san da inda ni hito ba kai wallahi kaza kaza kai maza ba ku kyauta ba a yi ta zuba mu dan kabu kabu ba haka bane dan nafek dan nafek wa baki san shi ba baki san da inda ya hito ba baki san kawai daga shiga nafek dite hmm ina ka sani ai wallahi ku maza menene menene me ka wannan magana wurin shi ke abinda ake so ke hawa mashin lalura ta kama kin hawan mashin ke hawa nafek lalura ta kama kin hawan nafek ke shiga mota lalura wallahi duk da mota an ka shiga maza sai dai suka bakin su suka bar mu kuta zubawa malam Sulaiman muna magana da shi da yake ya dawo da wajen umra da yaje yace wallahi mala akwai wata mata da an ka dauko tun daga Nijar har mun ka kawo kusan gurbin mata na ita dai ka zuba labari zubawa dai ta kai zubawa dai ta kai kuma sirri fa abin da yake sirri ne tana ta faɗi. wannan ba ɗabi'a ƙwarai ba ce ba daidai ba ne an gane ko tana daga cikin libasu taƙawa idan mace ta shiga cikin mutane ki zaumi mai yin mai kawaici magana sai wani bukata ta kama ki magana ki ta zikirinki salatinki karatun ƙur'aninki wane ne naki ki ci gaba da yi amma ki yi ta zuba surutu ba ɗabi'a ƙwarai ta ba malamai sun ce idan ga mutum ya cika surutu ɗayan biyu akwai alama taɓuwa ta tare da shi bai da ya fashe hankali a ah, to ma zai ta surutu ɗai ko dai tasbihi ko zikiri ko karatun ko hailala da sauransu amma ka zauna kai ɗaya ka surutu wannan ba ɗabi'a ta ba kuma sun ce yana daga cikin alama da aka gane kai malami kake shirinka ko kula gani yanzu duk da kuka shiga mota da ke da wani kinga har an kai bai ci kala ba sai a ce amma ga alama mutumin ga yana malami na halal ko ba haka ba to amma irin waɗannan abubuwan ba daidai ba ne da haka yana daga cikin abin da ake kira libasu taqawa wasumtul hasan mala yace shiru mai kyau allazi yaqikum min azabi wane ne shiru mai kyau allazi yaqikum min azab. shirun da zai kare ku daga azaban Allah Allah ni zalika khairun wannan shine alkhairi min attiba'i shaytan sama gabiyar shaytan allazi yakshifu an auratikum wannan da ke yayewa daga al'auratku wato jama'a duk wanda ya bi shaytan sai shaytan ya tozarta shi sai shaytan ya wulakanta shi kun ga abin da ya ma annabi adam da iyalinsa hal adullukum ala shajaratil khuld wa mulkin la yabla kuna su nuna ku zuwa ga wata itanya wadda ya hankace ta mulki zai dawama ba za a arshe mulkin ba kuna so in nuna ku ma na haku ma rabu kuma an tilkuma shajara illa an ta kuna malakaini shidan ya tanka ɗan turunai ya koma can waje yana ɗan karkaɗawa shi yasa ga mata wallahi ku ya tara ku da kiɗe-kiɗen nan bala'o'in nan da kuka shiga ciki wallahi ba za su bar ku ba sai kun rabe da waɗannan kide-kide yau ku kalli wa da kalca ta dawo cikin argungu ta canza salo ta canza salo ba ko irin nada ba matsayinta ma ya ina duwa azin da aka yi mun yi lokacin da argungu wala sai ai wata baka ji gwangwangon ba yau an dawo da kalca ta dawo in an kawa yaro kaciya sai an yi karca in mace ta koma gidan mijinta ta yi yaji ta koma gidan mijinta sai an yi karca menene sai an haba komai kalca komai kiɗa komai raye-raye rashin kunya ha'ina wannan ba daidai ba ne ku sassauta ma rayuwarku a saurara jama'a ku sassauta ma rayuwarku ga kunan da jarabobi iri-iri shiruta iri-iri rashin laya iri-iri matsalolinku da mazajenku iri-iri amma duk da haka wasu har yanzu cikinku ba su gane gaskiya ba balle su bita to ku dawo ma gaskiya an gane ko minatti ba shedan daga biyar shedan allazi yakshifu an auratukum wanda ke yaye muku al'aurarku yanzu kalli wata baka dabi'a da gano salfi din nan da an ce ayi wani abu an ce wani wuri an ɗaya wani program haka ai salafi an ɗauka ko mina na kuma an watsa ma duniya kawai yan mata na tafiya suna cikin ta ya sai ga ta ce ni wallahi miji na kasu ta ce ko ni miji na kasu ita ma ga wallahi ko ni miji na kasu sai a yi salfi sai a ɗauka sai a watsa ma duniya duniya ta gama gane ko yan iska kuke ka ga to in kuna son miji in kina son miji sai ga titi zaki faɗi ga titi zaki ga mutane kina son miji ina za mu je da wannan rayuwar wallahi waɗannan abuwa da kuka gani ba ci gaba bane duk mace mai mutunci an san kina son miji kina son ki aure amma haka ake duk namijin da zai ganki a titi kina gararan ba sai ya dauke ki haka ake wannan ba daidai bane don haka shi dan abin da yake kokari kullun ya ga ya tozarta ki ya wulakantar da ki shine mala ce zalika khairun wannan shefi alkhairi min ittiba'i shaytan daga biyar shaytan allazi yakshifu an auratukum wanda zai yaye daga al'aurarku au ko kuma libasu taqwa zalika khairun wannan shefi alkhairi ma'ana su wannan sutura ta tsoron Allah allazi yuwafiqu shari'a me ake ce ma libasu taqwa suturar da ta yi dace da shari'ar musulunci allazi yuwafiqu shari'a malace zalika khairun min sawabil khuyala yayi alkhairi sama ga suturar takama kayan suturar ado me yasa ba ku sa hijabi saboda daman ba kayan da kun sa na ado ne son kike a ce ki dinkin ki ya hadu son kike a ce kina da kira jiki son kike a ce kina da kaza duk halatta ki baki halatta wata daya mace ba amma tare ya kan tarowa maka tasiri amma ke kike gano an gane ko wannan shi yayi alkhairi zalika khairun min sawabil khuyala ya rairi sama ga sutura ta takama alladhi yakshifu anil kibar wanda ke yayewa daga girman kai wasu wato dawiya wato da mumunan wato tunani ka shiga cikin wani mumunan tunani saboda da zaran namiji ya ganki cikin sutura da ba ta kware ba in mutumin banza na zai tare ne gare ki sai ce ina jan wagga in ta game zuwa wurin kara ita ita ce za tana ko ba haka aka cewa ba kuna gani wata mace in ta biyu sai ka ji sun ce wagga wagga in ta game zuwa wurin kara ita ce za tana me aka ni ɗaya za ta ba ɗaya ƙware ta ba ba da biyan ƙware ba ne waɗannan abuwa da kuka gani yanzu ba ku sani ba ci gaban zamani ya kai ana ganin har da gila ya kamata a ji shi i a kummance sallah gada ta wuce haka yan mata sun ka dinga yawo ko gele ba a yawo dai saboda nuna isa har kawai za a ga yarinya kindinta yadda namiji ka yawo kindi dai haka za a ga yarinya kindinta tana yawo wallahi an kai can yanzu ana ganin ma sa gyalen ma sa ma gyalen ma baki haɗu ba Gama muna tare Allah ce zalikal bayanu wannan bayanin min qissati huruji adam min aljanna na fitar annabi adam daga aljanna wa naza'ul libasi anhu da cire wasu sura daga gare shi wa an zaujatihi da kuma cire mai sura daga matatai lirtikabihi ma ma nuhiya anhu me ya ja musu wannan matsala abinda ya ja musu matsala shine lirtikabihi ma saboda sun aikata ma nuhiya anhu abinda aka hana su yau kuna je da yan fim suke ta wulakanta sunansu na ɓaci yau ka ji wance sunanta ya ɓaci yau ka ji wance an tallata ta yar kaza ce yan mice ce ana wallahi wa'annan mutanen sabon allah da an gaban ne ja musu wannan bala'i allah ne wasa ya zai yarinya balagagga yarinya ta zauna ba ta gidan ubanta tana zaune gidan wani har kawai ta zauna lahiya yanzu haruna cizo kila ku haruna cizo akwai wanda ya sa haruna cizo to haruna cizo ya ce wa ya yi magana yake cewa duk wata wadda irin abin nan da an ka ce gana yi ba ta yi ya ce to ta faɗi wala sai da hotonta abubuwan da suke faruwa asiri ne ka tonuwa kaɗan-kaɗan don ku gano galibin mutanen nan ba mutanen kwarai ba ne galibinsu ba mutanen kirki ba ne amma ku kullun kullum sai zanzari kuke wai ku zama irinsu hamur a ah, to jama'a in ba ka son mutum kana kallo ne kana ba da kuɗinka naira talatin a sa ma fim ɗi in ba ka da shawa da shi kana da shawa da shi in ba alfahari suke da yawan jama'a in sun ka ce wani wuri za su yi program haka za ka ga an zo suna shawa ma mutane iri da dandazon mutane ana musu hannu yanzu akwai wani gayyata da aka yi ma ɗaya daga cikin mawaƙa na a Nijar sabuwar shekarar ga da ya shiga stadion din ya shiga wurin wasan ya ji haka yake ba mutane hannu har da mata na taro mai hannu ya ba su hannu to na su murna ake da tsalle a ganin to da ya mi da ya mi da ya karanta da mutane addini to amma mutane su suke so yau da za a ɗauko wani malami na addini a ƙasan nan ya hito takarar shugaban ƙasa a ɗauko wani daga cikin wa'annan mawaƙan wallahi in bai anniya ba in ba kariyar ubangiji ba sai a ba ƙuri'a ba a ba malamin ƙuri'a ba saboda lalacewa al'umma jima muna tare ko litikabi ma nuhiya an wa bayanu anna al'amala yushabihu sauba fi satar aurati sahibihi fi duniya domin yin bayanin cewa annal amala lalle aiki yushabihu wato sauba yayi kama da sutura fi sutura auratu sahibihi fi duniya a cikin suturci al'auratai ma'abuci shi anan gidan duniya min ayatin lahi zalika khairun ko zalika min ayatin lahi wannan yana daga cikin ayoyin Allah ai dala'ilu qudratihi yana daga cikin dalilai na cika da bunƙasa kudurar Allah Allah ce la'allahum ya zakaruna Allah ya yi wannan ne la'allahun domin su mutane ya zakaruna su azantu fa yi uminuna su imani mala ce fihil iltifatu anil khita a cikin wannan akwai waiwayawa zuwa ga abokin magana da ake magana da shi sai Allah ya ce ya bani adam يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون الله سبحانه وتعالى مالك ثم ذكر تعقيبا آخر sai Allah ya ambaci wani ta'aqibi wato na daban liqissati Adam da kisa annabi adam ta haziran libanihi don jan kunne ga 'ya'yan annabi adam Me Allah ya ce faƙala ga abin da Allah ya ce Allah ya ce ya bani adama ya ku 'ya'yan annabi adam la kuma shaitanu kama akhraja Minal jannati ya ce ya ku 'ya'yan adam la yaftinannakum ash-shaytan ay la yudillannakum ash-shaytan kada ku bari shaytan ya halaka ku jama'a kuna ji ko kada ku bari shaytan ya halaka ku ya ku yayan adam ay la tattabi'uhu kada ku bi shaytan haka ne ko fatuftinu sai ku fitinu jama'a kun ji kiɗe-kiɗen nan da kuka gani kuna saurari wallahi sautin iblisu kenan sautin iblisu kenan kidan nan da kuka ji ana ta saurare sautin iblis eh to la tattabi'uhu kada ku bi shedan fayuftinu fatuftinu sai ku fitinu fayukhrijukum haka ne to kuskure na fayukhrijukum yake kuskure ne sai ku gyara ajinku fayukhrijukum min ni'mati rabbikum kun gane ko fa yukhrijukum min ni'mati rabbikum kama akhraja abawaykum ga akhraja din ga ita ka nuna can ba haka yake ba ba fa yukhayyirukum yake ba eh ji ba yau fa yukhrijukum yake kun gane sai ku gyara shi fa yukhrijukum sai ya fitar da ku min ni'mati rabbikum daga ni'imar ubangijin wato ya jama'a ku ji wallahi duk sadda mutum ya dingi saba ma Allah to ya sani ni'imar Allah tana nisanta gare shi ni'imar Allah tana matsuwa ga mutum idan yanayi ma Allah biyayya yanayi ma Allah da'a daga lokacin da mutum ka ƙara bijire ma addini yana nesa nesa yana matsa da shedan shi ko ni'imar ubangiji tana ƙara nisanta shi shi yasa nan mala yace la tattabi'uhu fatuftinu fayukhrijukum min ni'mati rabbikum kada ku yi mashedan da kada ku biye mashedan sai ku fitinu ya fitar da ku min ni'mati rabbikum daga ni'imar ubangijinku kama akhraj abawaykum kamar yadda ya fitar da babanninku babanku da mamanku annabi adam da nana hawwa'u kun gane ko kama akhraja abawaikum bi fitnatihi kama yadda ya fitar da su daga aljanna bi fitnatihi da fitnati ai fitna suna yi zuwa yayi talallacin su yayi talallacin su yayi talallacin su kina gehe waga cikin aljanna ashe hasada yake musu kuma bai bari ba yayi talallacin su yana ta zo musu da dalilai da hujjoji wallahi haka shedan zai dinga lallashin ki ga wani abu in ya taso yana cewa ta yake kaza don dai ya ga cewa ke halaka an gane ko abin nan kama aka raja abawaikum bi fitnatihi min aljannati daga aljanna yanzu huma libasuhuma liyuriyahuma sau'atihima an gane ko yanzu anhuma libasuhuma yana fizge sutura su daga gare su sutura suna daga gare su shedan ya lallashe su ya amse musu tura. jama'a ku kula yau in an ka kina da diya mai tarbiyya diya mai tarbiyya kina ba ta tarbiyya yaran nan gayun nan haka za su kama biyatta sai sun ga sun lalata ta Allah ya kare mu da shirin su sai kun ta haifai, sai an ta haifai. duk wata yarinya mai kamun kai da unguwa wala ya gayunar labarinta duk wata yariya ɗiyan mutunci wala sanar labarinta kuma dole sai an tahi tsaye ana kulawa sun ce wai duk inda kaga shawo yana yawo ga unguwa to kayan shi akwai wai shi gaye wuri ne wai wai duka ga yana yawo cikin unguwa wai wasu bebasawa akwai unguwa to yari yake ko daga lekowa ɗaya ta yi in ya haɗu da ita an gama wala shi kare Allah kuma duk wata yarinya kyakkyawa da a cikin garin nan wallahi gayu sun san da ita in yau ta yarinya ta dan kwammata sun kama sa mata idanu kawan mayu sun kama sa mata idanu sai sun ga sun lalata ta sai wanda Allah ya kare to don haka ya nuna mi wajibi ne iyaye mata ku ta haitsa wajen kula da tarbiyyar ku mata musamman ku san suwaye abokan ku mata suwaye abokan ku mata ku sani ina na ku mata za suna tare da wasu ke zuwa yaran nan suna yaudarar ku yaran nan suna cutar ku ba su bari ku gane yarinya da ƙata hijabi ta haito garka amma ba ta da komai ga jikinta zindir take amma ta cikin gida na ta nuna miki gaskiya ne sai ta ƙata hijabi wai an ce wani na sallama mata bari sai ta ji kowane na zindir take daga ita sai hijabi haka labari ya zo mana shi aka yayi yanzu ku kula da kyau ku ji abin da ake ciki ku sani ku sa ido ku sa ido sosai ku sa ido sosai kuma suna nan suna yaudara ku su ce suna son ɗiyanku da sunan aure kuma ba auren za su yi ba sai sun lalata yarinya sai sun lalata ta in sun ka lalata ta bukatar su tabbiya wani na bada labari ya ce kai wallahi har kuɗi aka zaunawa a sa a ce wai wa zai iya lalata tarbiyyar ɗaya gidan wani ko ɗiyan malam wani sai wani ya ce wallahi zai yi a ce to wallahi in ku kai za a baka dubu goma ta ce shi ku wallahi zai yi ya kama ya kama ya kama ya laɓe kowace zuwa islamiyya ya binan ya binan ya binan ya bi ya yi mi sai bukata ta tabi an ce akwai wanda irin wannan ta waru sai da ya dauka bidiyon tsayi ne da yare da hira da suka yi ya to nuna an ga ce lalle ko ya ci kuɗi ne anan cikin garin na abin ya faru wayannan mutanen sai mu ta addu'a Allah ya kare mu daga shirin da fitintunin su ka haihi yaro ka ba shi tarbiyya mutum bai san ci ne ba bai san sha ne ba bai san takalmin sa'a ce ba bai san zanen ɗauri ne ba bai san bireziyar ta ba bai san wane ne wai da rana tsakiya yake so ya zo ya tona maka asiri wayannan mutanen yamu ne ko makiyanmu makiyanmu ne kuma akwai sakacinku da yawa kuna da sakaci sakacinku yayi yawa abubuwan da ke waruwa na sakaci ga ku yayi yawa ku ta tsaye ku dauki mataki Allah shi muna jagora Allah ya taimake mu to shine yake cewa kama raja abawaykum min aljannati yanzu lafazin haka ne yanzi'u wato wannaza'u abinda aka ce ma naza'u akhadhu shay'i bi quwwatin wa sur'atin kuna ji abinda aka ce ma naz'u an naz'u da Allah ce yanzu an anhu maliba yana sauke sutura daga gare su abin abinda ake nuhi da annaza'u akhadhu shay amsa abu karka abu bi quwwatin wa sur'atin da ƙarhi da gaggawa kamar da ku ce ana sata wayar mutum ko yanzu masu sata waya kawai kina rike da waya kina ina wani muna layiya kina ta zuba kai wani zai zo ɗaya ya sa hannu na ya buge wayarki ta haɗa can ya ɗauka ya ruga da gudu shi kuma salon sata da aka hito da shi yanzu ke salon sata da aka hito da shi an gane ko to shi ne yanzu wa an huma libasu huma liyuriya huma a saurara don mi Allah ya ce liyuriya huma domin ya nuna musu sau'atihima su. daga lokacin da duk ƙimar ɗiyamace duk darajar mace, in dai namiji ya ganta zindir ba mijin aurenta ba ta tashi aiki sunanta babu in ma akwai abin da ya babu an gama jama'a kallawa yanzu ku kalla wa abin da suke tawa ruwa in namiji ya samu sa'aki sai ya shirya daki in ya kai mace an sake marori kun yi abin da kun kai shi ke nan, duk an dauki an ka dauki shi nan. sai a yi tabi yake ki kawo kuɗi ko a tona miki asiri ko a saki bidiyon nan wani salon kuma yaudara da ta hito yanzu ke nan yanzu akwai wani a jos akwai wani mutum a jos da ya kai yana ba wa mata kuɗi naira dubu biyar biyar naira dubu goma ya je a yi zira da su a ɗauki hoto amma sai ya musu ƙarya ce amma ba zai saki hoton ƙasar baƙar hwata ba sai ƙasashen wara hwata mata da yawa waɗanda ba su da mazaje wata mata da an ka sake hoton nan ba daɗewa ba ko wata ba ai ba ana sake wannan hoton nan tan mutu har lahira a Najeriya ga an kai shi a jihar Jos ana sakin bidiyon nan wannan mata ta tsire ta da ta mutu kina ta sakin jikinki kina wulakantar da kanki kina zubar da mutuncinki ke baki sani ba shedan na zuga ki tun ana chatin na magana ha akai ga ga ga turo mamma ha akai ga turo kirji ha akai ga turo baya ha akai ga turo hoton al'aura ha akai ga ni wallahi ba mutuncinku ba ne, wallahi ku rike mutuncin wallahi ku rike mutuncin duk mata da ta sake wani namiji ya ganta haka nan zindirɗinta wallahi ta gama cin mutuncin kanta ta ci mutuncin ɗiyanta ta wulaƙanta ta tozarta Allah ya kare mu to shine yake cewa wato haka ne liyuriya huma sau'atihima domin ya nuna musu mummunan su so biyu innahu Allah ya ce lalle shi a shedanu shedan yarakum haka ne Inna yara ku lalle shi ɗan yana ganin ku huwa wa qabiluhu don Allah ku saurara jama'a don Allah ku saurara don Allah ku saurara jama'a wanda an ka ce yana ganin ka baka gani ne ya kamata kai hatar ka da shi wai jama'a misa aljani ya kware mu don ba mu gani ne amma shi mi billahi lazi inda ana ganin aljani ga hili kama shi aka wada aka wa biri a daure shi ai tallate kasuwa ko ba haka bane to amma shi suna ganin mu ba mu ganin shi Allah ce innahu lalle shi shedan ko ai a shedan yarakum yana ganin ku huwa shi wa qabiluhu da runduna tai ai junuduhu haka nan aljani yana ganin ki baki gadi ne shedan yana ganin ki baki gani an gane ko malace ce wal qabilu abinda aka ce maqabilu al jama'atu ala jama'a salasatun fasa'idan min qaumin shatta abinda aka ce ma wato qabilu tunda kun ga qabilu huwa wa qabiluhu kun fahimci karatun wal qabilu al jama'a Abin da aka da kabilu jama'a salasatun mutane uku fasahidan ko da ya uku min qaumin shatta na mutane daban-daban innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haisu la tarawnahum suna ganin ku shina ganin ku shi da jama'a tai min haisu la tarawnahum ta inda ba ku ganin shi ko ta inda ba ku ganin su ko ajsadihim saboda laushin jikinsu ɗan yana da laushin jiki suna lewa zai haka ɗaya zai faɗuɗ ya shigo ba ka gani ne an gane ku adamu alwanihim ko ko saboda ba su da launi ba su da launin da zaka iya ganin su kun gane tun tunda asalin halittar su daga belar wuta ne kakansu daga belar wuta aka halittai, sau da aka aljani aiki ne yasa ganin aiki aljani cikin gaugawa zai aiki gama ba wani abu ne ba yake cewa inna ja'alna shayatina inna ja'alna shayatina awliya'a lillazina la yu'minuna Allah ce inna lalle mu ja'alna shayatina mun sanya shedannu su zama awliya'a menene awliya'a a awanan wa qurana'a mun sanya su zama mataimaka abukan juna gawa lillazina la yu'minuna ga waɗanda ba su da imani dan banza sai dan banza yan banza sai yan banza ƙarya kike kina yawo da yan banza kike muna ba yan banza kike ba yan banza kike ƙarya kike ai mun gano ki kun fahimta jama'a an haska ko magana ta ne miki wayo ta zo miki yau da wagga yarinya jibi ta zo miki da wagga ke ina ki haɗu da waga kuma da yaniya da ke zama eh wallahi mama menene menene wai mun biyo ne kawai ka ce ke wallahi saurara ki jiya wallahi ya nuna tare kuke halinku guda ke lalace ke ɗauki wata bakar ɗabi'a a yanzu ga munan ba mu da abokai ku ba ku da abokai duk wanda an mutumin kwarai aboki ne mutumin kwarai na duk wanda an mutumin banza aboki ne mutumin banza na me alaka kada mutumin banza a ce kai yi ba za ku yi abuta ba sai dai a yi hulɗa ana iya hulɗa ko yanzu ina iya hawan mashin mutumin da ba na ƙware ba ki ganin saman mashin ɗin ne ba amma me ya haɗa mu sana'a ta kabu-kabu amma a ce ya zama abokina duk inda zan na shi a amini na shi a to anya in ko ba mu duk da an kai duk da an kai akwai inda muka haɗuwa. duk da an kai akwai inda muka haduwa kuma mu wallahi muna gaya muku wallahi duk wanda kuma ga ne mu tare da shi muna abu tare shi in ba na kwarina na muku mana gaskiya kai duk da mace kun ga san ba ta kware ta ba kuma ga tana nuwa zuwa tana dan matso mu ku haɗa mana malam ai a hankali a haɗi kuma kuna wannan kokari kware da gaske duk wanda ta zo cikin duhun ta dan so su ta yi cikin mu sai a dan haska muna ce to a dan mai da hankali ba ta kware ba saboda wata kawai za ka ga ta ka malam assalamu alaikum inda Allah malam kaza kaza kaza don ɗaya ta bata ma suna in ka yasa kuwa ga muna da aƙidar cewa mace bai yiwuwa ta flash ɗin mu mu kire ta saboda ni wata mutum da yabban banza ta samu nan baka, da ta yi flashin ka kireta sai ce ai malam ma tare muke ba ku ji kwanan baya wata abin da ta ce wai da su malaman nan na ƙasa su shakkaza da su shakkaza duk mutanen mu da Allah ya isa mutanen ku ta ina bargararra tambaradda ina kun ka haɗu da su me take so ta yi son ta kai ta tsata ma malaman mu suna a ce tare da su take yanzu za ka isko ya hudu wani abu na ɗan kaɗan ya haɗa tunda in kana malamin addini kowa na da damar ya zo wurinka ya tambaya ko ba ka da dama wani zai zo ka ce bai yi ma tambaya to wata za ta ɗan sussuɗo da sunan tambaya don ta ɓata ma suna tana yin flashin ɗinka sai ka kire ta sai ta ce ai damun malam mutumi dana ke gani flashin ɗin ya kira wa zai wanke ka to Allah ya kare mu saboda haka yan uwa sai mu yi taka tsantsan mu kula da wannan to shine sai Allah subhanahu wataala ya ce inna ja'alna shayatina abin nan wato auliya'a mataimaka a awanan wa qurana abukan juna lillazina la yu'minuna billah ga wanda ba su yi imani da Allah ba wa bi ahkamihi kuma ba su yi imani da hukunce hukuncen Allah ba wa idza fa'alu fahishata وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون أتقولون على الله ما لا تعلمون الله وإذا فعلوا فاهشة yayin da duk sun ka aikata alfasha malai ce ka shirki kamar shirka da Allah kuna ji ko shirka da Allah ana ce mi alfasha zina ana ce mi luwaɗi, maɗigo lesbiya duk ana ce musu alfasha Allah ce wa idza fa'alu fahishatan yayin da duk sun ka aikata alfasha ka shirki wa tawafihim bil baiti urratan da tawafin da suke wa dakin Allah Ka'aba Allah suna tawafin dakin Ka'aba zindir qa'ili na wai sai gaji suna cewa la nadubu fi siyabin asayna Allah fiha kai dan bid'a wato mabannaci bai da kyau maɓannaci duk inda ka yato mai sai ya laɓe maka da wani wuri wai in sun ga to ɗawafin ka'aba wai zindir suka ɗawafin ka'aba ya hanga ce ha ya kuna ɗawafin ka'aba zindir sai su ce e eh, abinda ya samu ka ɗawafin ɗakin ka'aba ba mu son mu yi ɗawafin ka'aba da tuwa inda mun ka saba ma Allah kun ce inda sun ka hito i shi yasa sai kun kula yarinya in ta lalace duk dubara ki uwarki duk dubara ke ba ki iya gane sirrinta ki iya abin da zaki ba ki iya ganewa yau yaran nan ku kalla jama'a kuna ji kuna kallo yaran nan suka ruga da gudu state wala suna waya shin ke tsaya na ki tana zabura ta sarce waya kici ki zauna nan ku magana to me za a ce wace magana ta yi akwai don ɗaya mu gaisa eh, ina wuni la ya lau ya kike ai ya kake ya kowa a kowa lafiya lau ya abubuwa a lafiya lau ya yau ban ganke wurin karatu ba eh yau laya baki je makaranta ba wallahi ban samu zuwa ba kaza kaza kaza kaza kaza laya kake ai ma lafiya lau to sai an jima to sai an jima to wannan ba hira ba to ba an gama ba sai ki aje waya to amma an ɗauki waya kus-kus kus an ruga da wudu an ta garka an yi zaune minti talata ana zubawa gaskiya ta gaban uwarta ce ta zubo maka hawayen soyayya an ce hawayen soyayya ku to ɗaya min murmushi to ɗaya min dare dariya haka nawa aka yi to da ala ɗaya min dare dare in gani sai in chatin na aka sai ta ɗan nuno ma wani hoto aka sai to na gani to don Allah ɗaya min kaza shi yasa da kun ga yarinya ta so ki kai tana ta wani rubuce rubuce da wani tabe tabe sai ki sabta wayar ki take ba ni waya na ce ki take aza mana ruwan zai ko ki mana abinci haka ake abinci har ya kone yaran nan ba su ko damu ba babu li babu la babu sana'a in an tura su sai su koyi sana'a ba su yi ba su su koyi sana'a dadi ne suka sauci ina za'ana uwayenku dadi sun ka sun ka samu ku abin da kun ka samu duk ba wahala uwayenku suke yi ba Allah ya samu gani to shine yake cewa wa iza fa'alu fahishatan shirki wa dawafihim bil baiti urratan qa'ilina la natufu fi siyabin asaina Allah fiha sai Allah ya ce fanhu anha sai aka hana su daga yin haka nan jama'a muna tare aw kullu dhanbin mimma yukhalifu ad-din al-haq idza nuhu anhu ko kuma mala ce ko kuma duk wani zunubi daga cikin abin da ya saba ma addinin gaskiya izanuhu anhu wai hanka hana su shi qalu waje ga su suna cewa wajadana alaiha aba'ana haka ne waje ga suna cewa wajadana alaiha aba'ana abin da ya samu kayin wannan abin wajadana alaiha aba'ana mun samu iyayenmu da kakanninmu suna yin wannan abin Faƙasa dai daina bihim mu ma sai muka yi koyi da su kun ji hujjar 'yan waje da na aba'ana akwai 'yan waje da na aba'ana masu bauta uwaye da kakanni ku ji da kyau ah babanka yana kiɗa ya gada ga babanai kai ko ka zo sai ka yi kiɗa haka za ka ga wasu mata wai da wasu abubuwa an ce gidan biki wai sai a gama wai eh, wai bambadanci ta kai wai me yasa wai kakanta ba bambaɗe na ke yan waje da na a ba ana don kakanki na maroki sai ki zama maroki don kakanki na ɗan kakalikita sai ki zama kakalikiti ilan ba ku san kakalikiti ba ko masu ɗaya a an ta cikin mutane ɗaya su zama zandirwa akwai kuma sadaka da kuɗi aka ta ba su da haka da sun to cikin mata sai ce ba ni ba ni ko in yi miki abin da mun ka saba ba ni abin da ma ko in yi miki abin da na gada ga uwaye da Allah ba ku ba ku da mata son kuma maroƙa ba yanzu yan ba shirwa yawwa yan ba shirwa kawai wai aka wata ga wata wata yan ba shirwa ta da tawa sun tana yawa kusa gare ki tana haka ɗaya za ta ki takalman kawo waɗuwa za ta yi sai ta ce ka zaɓi masu gari ta ce zai ce ke ni dai hajiya ba na abin da zaki ba wuce wai me hujjata wai ubanta dan bashirwa ne kai in babu rashin mutunci don ki tona ma ubanki asiri ubanki yayi dan bashirwanci ne babu wanda ya sani yau ki to ki tona mai asiri har yara su uban ubanki dan bashirwa ne yayi daidai yayi daidai don babanki na kidi sai kira ta ya kalangu dan babanki na kidi sai kira ta ya kalangu ya an ce za a yi aure wani gida da ɗan kalangon kina ɗan shashahawa don ki tona ma ubanki asiri wani abin kwarai ubanki ya wanda haka zuwa ana tallace wani abin kwarai ne to wallahi ku hatara wa'annan ɗabi'unsu shine sukan ce ƙalu wajadana alaiha aba'ana mun samu iyayenmu da kakanni aka wannan ɗabi'a faƙata daina bihim sai muka yi koyi da su wallahu amarana biha to kaji muni kuma ga wani munin da yawancan muni sun yi ɓanna an ce don me kuka yi ba kyau suka ce wai sun samu uwayensu da kakanninsu suna yi to kuma da aka matse musu lamba sai suka ce to ku tsaya wallahu amara na biha Allah ya ce mu yi kun ji muni kuma bala'i kenan kahirci ka yi abu a cewa ni don me kake ka zawai ka ce Allah ya ce ayi Allah ya ce ai ina Allah ya ce wallahu amarna biha aidan ai ihtajju bi amrayni jama'a ku saurara suna kawo hujja ne da mi da al'amari guda biyu ihtajju bi amrayn taqalidul aba wal iftira'u ala Allah suna kawo hujja da abu biyu suna kawo hujja da da uwaye da kakanni sannan kuma suna kawo hujja da kirkirar ƙarya su jingina ma Allah Allah ce kullahum ka ce da su ya Muhammad inna Allah la ya'muru bil fahsha abinda suke cewa Allah ya ce su yi to Allah baya umarni da alfasha Allah bai cewa a yi zina ke don kina zina ayi miki magana ki bar zina sai ki ce to wai kaddara Allah ta a bana na cinki in kaddara ta eh kaddara ta amma kina gane kurai wai da an yi magana mutum ya yi ɓanna an kai magana wai sai wake da kaddara sai ka wake da kaddara to a kenan Allah ya ce ki to mun ji kaddara ne Allah ya ce ki kwaje ya lalaba bala'i ne da musiba ta da mugun abu ne wai sai wake da kaddara yanzu ita ma wannan wadda ta yi zindirkin nan wa wai haka ta ce wai abin kaddara ta ita ba ta ko ankara ba ta san ta haito daga wurin wanka ne kai yanzu mutumin albarka na haituwa wurin wanka zindir mutumin mutunci na haituwa wurin wanka zindir wai wata kawarta ta ganta sai da mata sai ta yi kaza ta yi kaza a dai zuba zuwa asiri dai zai toto jama'a muna tare ko Allah ya ce kullahum ka ce da su inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umurni da alfasha ataquluna ala Allahi ataquluna ala ma la ta'lamu a saurara Allah ya ce da su a'a ataquluna ala Allah yanzu kuna faɗa ne ga Allah ma la ta'lamuna abinda ba ku san innahu qalahu ba Abin da Allah bai faɗa ba ku san ya faɗa ba ku ce ya faɗa malace istifhamu inkarun wannan tambaya wato tambaya ce ta musun munan abinda suke yi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladarsa kurakurai Allah shi gafarta mana su Allah shi mana jagora Allah ya taimake mu da taimakonsa anan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh